الجد منك الجد والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم باين الله يومنا تكيدا فرنشك منا تكيدا مرنا منا تكيدا جندائي أتكين زكاتمو sakamakon wannan masallaci da wannan bawan Allah Alhaji Ishaq ya samu ikon ginawa a wannan unguwa ta multara domin a ci gaba da yada addinin Allah wannan bawan Allah Allah ya saka masa da dubu dubun miliyoyin alkhairi Allah kuma ya amsa masa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa kwatankwacinsa a cikin aljanna irin wannan gagarumin aiki duk da mutum zai yi shi da dukiyarsa amma ba zai rasa mashawarta da masu ƙarfafa gwiwa da masu zaburar da shi zuwa ga wannan aiki ba a nan ne muke godiya ga alhaji ɗan asaba sarki allah ya saka masa da alkhairi wanda shi ya zaburar da wannan bawan allah ya kwaɗaitar da shi ya ƙarfafa masa gwiwa tun wannan masallaci yana iya wancan ginin da kuke gani har yanzu an wayi gari kusan masallacin kun ga yadda Allah ya mai da shi duk wani gidaje da ke gabansa da bayansa an siye su nan barin ma inda za a yi makaranta da wannan ginin da muke gani duka an siye waɗannan gidajen za a faɗaɗa wannan masallaci a yi katafariyar makaranta ta islamiyya wacce za a dinga koyar da hadda alkur'ani da hadisi da fikihu da sauran fannoni masu amfani mutanen wannan unguwa ku yi wa allah godiya da Allah ya zaɓi wannan unguwa ya zama a cikinta za a gina wannan katafaren masallaci sannan muna ƙara godiya ga alhaji lawan shakka wanda mafi yawa guraren nan da aka siya a gurinsa aka siya ya yi sauƙi ya ma yadda ya siyar wanda wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne laka alhaji lawan shakka muna maka addu'a kai ma Allah ya saka maka da alkhairi maƙotan wannan masallaci da waɗanda aka sai gidaje a gurinsu aka gina wannan masallaci kuma mun san kun ba da gudunmawa domin a ce ma za a sai gidanka ko kangonka za a yi masallaci ka amince ka siyar shi ma nan ba ƙaramin gudunmawa ba ne sannan kuma da maƙotan wannan masallaci ta gaba ta yamma ta kudu ta arewa da matasan wannan unguwa da tsofaffi da dattijai har da ƙananan yara ranar da muka kira su za a yi mitin in ka ga yadda wannan masallaci ya cika mutane duk suna nuna farin cikinsu da aka kawo wannan masallaci wannan unguwa muna fata duka Allah ya saka musu da alkhairi abinda muka ɗauka a mu shine bayani akan falalar gina masallaci da kuma kula da shi mun ji ayoyin alkur'ani masu zaburarwa masu kwadaitarwa masu jan hankali wajen gina wato ainihin masallaci daga ciki waccan aya da na karanto mana innama ya'muru masajidallah masu raya masallatan Allah su wanene ne kadai inna ma ya amuru kun aka sa inna ma a datu hasrin wa qasrin inna ma ya amuru masajidallah masu raya masallatan Allah man amana billahi wal yawmil akhir sai wanda fa imani da Allah sai wanda ya imani da larar rahira wa qama salata wa ata zakka sai fa wanda yake sallah yake kuma bada zakka wa lam yakhsha illa Allah sannan baya tsoron kowa sai Allah Allah ce fa usa fa asa ulaika an yakunu min al asa Abdullahi dan abbas yace duk da ka ji ta ta fito daga wajen Allah to tana nufin abin tabbas ne ma'ana waɗannan tabbas suna da rabo kuma su ne shiryayyu sannan mun ji hadisi na manzon Allah alayhi salatu wassalam yace wanda duk ya gina masallaci saboda Allah Allah zai gina masa kwatankwacinsa a cikin gidan aljanna wa muna fata Allah ta'ala ya dubi wannan bawan Allah ya gina masa katafare a cikin gidan aljanna sannan mun ji kuma hadisi mai ban mamaki na wata bakan mata da take sharan masallaci abin da ya sa na ɗauki wannan hadisi ya zai mana misali saboda wasu lokutan mun ji falalar gina masallaci a alkur'ani mun ji falalar gina masallaci a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu amma kuma ba ma tsayawa mu ji falalar tsaftan masallaci da wanke shi da share shi da sa masa turare da kula da security ɗinsa wanda waɗannan ma manya-manyan ayyuka ne da suke ƙara inganta wato ainihin wato masallaci daga cikin falalar masallaci mun ji cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ɗansa annabi isma'il su Allah ya umarta suka gina masallacin Ka'aba mafi girman masallaci a duniya wannan masallaci wato ya zama cibiya ce ta addinin musulunci cibiya ce ta haɗin kan musulmin duk duniya gaba ɗaya domin a nan ne za ka ga ba ɗan wane ba ɗan wane ba ɗan wane ba ɗan wane idan an zo Ka'aba kalmar ɗaya take zama gari ɗaya ah, rana ɗaya guri ɗaya tufafi iri ɗaya ana zagaye ɗaki ɗaya ana bautawa Allah ɗaya saboda ba wani kalan mutum ba kala ba bambanci kowa yana cewa labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika bayan Ibrahim alayhi salatu wassalam ya gina Ka'aba da wannan masallaci mai alfarma sannan ya kwala kira yayi shela yayi kuwa cewa ko ina kake a duniya ka zo domin ka halarci alkhairin wannan guri kuma alhamdulillah ko da yaushe shiga ake wannan guri domin gabatar da ibada sannan aka gaya maka falala ta cewa kowace sallah ɗaya in ka yi ta a harami kana da lada dubu ɗari wato da za ka yi azahar la'asar magariba isha asuba ka samu jam'in sallolin nan guda biyar a harami to daidai yake da ka shekara ɗari biyu da arba'in kana sallah in kuma kai a zahar kaɗai a harami to kama ka shekara hamsin da biyar da wata ishirin da kwana goma ko da wata goma da kwana ishirin kai kana yin sallah a cikin wato a duniya kun ga ashe ba yadda za a yi mutum ya yi misin din wannan dama in yana da hali sannan annabi alaihi salatu wassalam abin da ya fi ba komai mahimmanci shine wato masallaci shi yasa annabi alaihi salatu wassalam da ya yi hijira unguwar da ya fara sauka a madina ita ce quba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara assasawa shine masallaci wannan masallaci na Quba da kuke gani wanda annabi alaihi salatu wasallam ya ce in kai yo alwala daga gidanka ka taho masallacin Quba kai sallah raka'a biyu Allah zai baka ladan kamar kayi umara kamar kai umara Allah zai baka daga nan annabi alaihi salatu wasallam bayan yayi yan kwanaki anan ya tashi ya sauka a wata unguwa a nan kuma ya fara yin sallar juma'a nan ma har yanzu masallacin yana nan da farin fenti daga nan annabi alaihi salatu wasalam da ya shiga cikin garin madina inda ya sauka a unguwarsu wato abu ayyub al-ansari abinda annabi alaihi salatu wasalam ya fara yi shine siyan guri domin a gina masallaci kafin ma a yi magana gidansa sai da aka yi magana gina masallaci annabi alaihi salatu wasalam da kansa ya shiga cikin gini ana yin gini tare da shi sahabbai suna cewa nahnu allazina bay'u muhammada alal jihadi ma baqina abada allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قيلا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا شكما هنا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وانا أكا أسس وانا مسلاتي نمن زن الله صلى الله عليه وسلم wanda ko na fi kai ko farin kai sai an ninka maka ita sau dubu duk abin da kai a masallacin annabi sau dubu ake ninka shi To da nuna maka falalan masallaci da kun ga masallacin al'aqsa ma wanda shine na uku a masallatai a duniya masu daraja shi kuma annabi ishaqa ne ya fara assasa shi shi da 'ya'yansa daga nan kuma lokacin annabi suleiman ya zo ya sake gina shi ginin dutse waɗannan masallatai guda uku masallacin makka da masallacin manzon allah sallallahu alaihi a madina da masallacin al'aqasa da ke kudus waɗannan masallatai su ne suka haska sauran masallatan duniya baki ɗaya haka duk wanda yake da hali yake da iko yake da dama yake da wadata to yayi ƙoƙari ya bar sadaka jariya babu wata sadaka jariya da zaka bari wanda za a dinga tuna ka ana maka addu'a kamar ka gina masallaci ka gina makaranta nan ai karatu nan ai sallah nan ai karatu nan ai sallah ba abin da al'umma take bukata irin yanzu ta iya karatu ta iya sallah domin karatu zai amfane ka duniya da lahira sallah ma za ta amfane ka a duniya da lahira to masallaci yana bukata abubuwa kamar haka na farko <clears throat> masallaci yana bukatar liman dole masallaci sai da liman masallacin juma'a a samu wanda zai dinga bada sallar juma'a da waɗanda za su dinga bada hamsu salawat waɗannan an riga an tsara waɗanda za su dinga gabatar da salloli na juma'a a wannan masallaci da kuma waɗanda za su dinga gabatar da salloli na wato a kamsu salawat duk da jiya mun yi magana ko shekaran jiya da wazirin kano cewa bayan mun dawo bayan sallah za a kai su a auna su za a kai su wajen limamin kano ya ƙara ausa nasu muna fata insha Allah kuma da an kai za su ci dan wanda muka zaɓo ɗin dukkan su malamai ne muna fata insha Allah lokacin da aka je fada ba za su faɗi ba za su ci insha Allah in kuma in ma ba su ci ba za mu sake kawo wasu balle kuma insha Allah a cikin su duk za su ci to wannan shine wato abu na farko abu na biyu sune yan agaji wannan masallaci an samu masa da yan agaji yan agaji nan su za su dinga kula da abubuwan mutane kamar baburan mutane da kekunansu da takalman su da kula da masallaci na abubuwan da yake cikinsa da abin da ya kama da haka yan agajin nan kuma akwai maza a ɓangaren maza akwai mata a ɓangaren mata su za su dinga kula da wato security na wannan masallaci sannan akwai kuma mai shara akwai masu kiran sallah duka an tanadi waɗanda za su dinga share wannan masallaci suna sa masa turare da kuma waɗanda za su dinga tsaftace shi da waɗanda za su dinga kula da lokutan kiran sallah da kuma yin kiran sallah ɗin kuma an yi ƙoƙari waɗanda za su jagoranci salloli biyar duka maƙotan masallacin nan ne don kada sallah ta dinga yankewa duka 'yan unguwan nan ne waɗanda aka sa waɗanda za su kula da wannan masallaci domin su suka fi kusa da shi sannan abu na gaba shine kula da abin da ya shafi gyaran masallaci siyana kun ga akwai fankoki akwai wuta akwai ruwa akwai rijiya akwai gulab da kwayakwaye duka waɗannan suna buƙatar a dinga kula an samu wani injiniya wanda zai dinga siyana in wata fanka ta tsaya ko gulab ya mutu ko wuta ta yi spark ko abin da ya kama da haka duka wannan za a dinga kula da shi kuma alhamdulillah za ku ga gashi na an sa sola domin wannan masallaci ya zama ko da yaushe ko ba wuta za a dinga gudanar da ayyuka na ibada a ciki sannan kuma an ma tsara ciyarwa na azumi kullum za a yi wa abinci wanda ya haɗa kunu da kosai ko da fanke wanda za a dinga kawo mutum ɗari da kuma ruwan sanyi kullum har azumi ya wuce an tsara wannan shi ma za a dinga yi a wannan masallaci sannan akwai waɗanda za su akwai wanda zai dinga yin tafsiri kullum da yamma a wannan masallaci sannan an tanar waɗanda za su dinga yin asham da tarawihi da tahajjudi mun samu alarammomi gangaran-gangaran masu hadda mai ƙarfin gaske to da haka in ka fito kayan alwalarka ka ɗebo 'ya'yanka ka taho wannan masallaci ana gudanar da salloli na asham da tarawihi da kuma can ƙarshe za a dinga yin tahajjudi wanda za a dinga yi a tsakar dare duka domin neman yarda Allah da kuma addu'o'i da za mu wa kanmu da ƙasanmu da iyalanmu da kanmu cewa Allah ya shiga lamarinmu ya yi mana damuwa ya yi mana baƙin ciki ya yi mana talauci ya mana arziki duniya ya mana arziki lahira haka waɗanda suka ba da gudunmawa a wannan masallaci akwai alhaji wannan ɗalhaiki wanda shi kusan shi ne kamar project manaja, shi ya tsaya kusan kula da gine-ginen kullum yana nan safe da yamma za ka same shi a wannan guri kullum yana tsaya wajen kula da masu gini su ma masu gini ina zo ina ce musu duk da gini kuke ana biyan ku to amma mai gina masallaci shi ma yana samun nasa lada to haka muna kira ga jama'a wannan unguwa da wannan yanki ku ba da haɗin kai wannan masallaci naku ne domin ku aka yi mu baƙi ne kun ga muka zo muka buɗe wata kila sai mu ma daɗe ba mu zo ba in ba wani abu ne ya taso ba to haka wannan masallaci dan ku aka yi naku ne ku fito ku raya wannan masallaci ku kula da tsaftarsa ku kula da sa ku kula da duk abin da zai lalace a wannan masallaci a tsaya a kula da shi muna roƙon Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah ya shiga lamarin mu baki daya ya Allah muna tawassali bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bismikal azimul a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabt wa idza su'ilta bihi a'tait Allah muna roƙonka duk rahamar da kake a wannan wata Allah ka sa a yi mana duk jin kan da za a yi a wannan wata Allah ka sa da mu waɗanda za a yanta a wuta a wannan wata Allah ka sa da mu duk alherin da Allah yake saukarwa a wannan wata Allah ya sa da rabon mu duk arzikin da Allah yake sauka a wannan wata Allah ya sa da mu a ciki duk waɗanda ake yantawa daga wuta Allah sa da sunayen mu a ciki kowane dare Allah yana yanta mutane a wuta Allah ka sa da mu a ciki Allah muna roƙonka halin da muke ciki na kunci Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sassauta mana Allah ka shiga lamarin mu Allah ka yaye mana fatara da yunwa da tsiya da talauci da tashin hankali da fitintunu na zahiri da na baɗini Allah ka yi mana albarka kawa matanmu albarka kawa ‘ya'yanmu albarka kawa kasuwancinmu da sana'anmu albarka da ayyukan da muke Allah ka musu albarka Allah shiryayyunmu ka ƙara musu shirya kangararrunmu Allah ka shirya mana da su masu ‘ya'ya masu tarbiyya Allah ka riƙe musu tarbiyyarsu masu kangararru Allah ka shirya musu da su wanda ba su da ‘ya'yan Allah ka ba su masu albarka masu su Allah ka musu albarka wanda suke kasuwanci da masu sana'a da masu aiki da masu mulki duka Allah ka tsare ka ba su dama su aiwatar da abin da ka ba su cikin abin da zai jawo musu yardarka da kuma shiga aljanna Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jin kanka da rahamarka Allah ka sa da rabon mu a ciki Allah muna roƙonka saka ma wanda ya gina wannan masallaci ka saka masa da biliyoyin alkhairi da waɗanda suka bayi shawara da wanda suka tsaya wajen kulawa da wannan masallaci har zuwa yau dinnan da aka buɗe wannan masallaci muna fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi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 ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma na'lam wa nas'aluka aljannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadun sallallahu alayhi sharrin استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم